صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau sha bakwai ga watan ramalana bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda yi daidai da hudu ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala wanda mun tike ƙarshen suratun lail a yau da izinin Allah za mu tashi a suratul duha inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله سبحانه وتعالى yana rantsuwa da safiya shine ad-duha wannan suratul duha suna sura ce wacce ta kunshi ababai kaman haka na farko Allah ya rantse da safiya shine duha sa'an nan kuma Allah maɗaukaki ya rantse da lullube wanda dare yake yi wa yini sa'an nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ni'imomin da ya yi wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam na wahayi daga cikin ni'imomi akwai ni'ima ta wahayi Allah ya zaɓe sa ya mai da shi annabi sa'annan kuma ya yi masa wahayi daga ciki Allah ya nuna falala ta maraya a cikin wannan sura Allah yakan mana ishara akan cewa ko da ɗa ya taso babu uba kada iyaye mata su manta cewa abinda Allah ya tsara zai zama tun yana cikin babarsa yana ɗugon maniyi har a ranar da ya cika kwana ɗari da ashirin Allah ya gama tsara abinda zai zama a duniya mahaifinsa na da rai ko yi da rai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tabbatar da wannan tsarin da yi wa wannan ɗa sa'an nan a ciki Allah ya karantar da mu ladubba da ake yi a lokacin da ake mu'amala da maraya shi maraya shari'a ta nuna ba a tsawata masa tsawata wanda ake nufi ba wai idan ya yi kuskure kada a ce kada a masa gyara ba a'a idan yana da bukata a agaza masa agaza masa Shi ne zai taimaka kai ma rayuwarka ta yi kyau ko ke ma ki ta yi kyau a duniya kafin lahira sa'annan matambayi shi ma idan mutum yana tambaya to shi ma akan daga masa kafa yana iya yiwuwa ya yi tambaya ne domin abin na damunsa ko abin ya shige masa duhu kamar yadda wa'ansu za su ce to wannan wani irin tambaya ce ake rubutowa a je huwa malan a yi kaza da kaza ba laifi ba ne don mutum ya yi tambaya in abu na damunsa babu laifi a warware masa abin da ke damunsa sai dai idan ya yi ba domin Allah ba ko don ƙure ko don wani abu to sai ya zama laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sa'an nan dalilin saukan wannan sura wannan sura tana daga cikin surorin da ake kidaya su daga cikin sura makkiyya idan an ce sura makiyya ana nufin surorin da aka wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin makka kafin yayi hijira zuwa madina surorin makka daga cikin alamomin da ake gane surorin makka za mu ga cewa Allah na kausasa kalmomi ga kafaran makka sa'annan Allah na yawaita magana akan tashin kiyama saboda ba su yadda da shi ba suna ganin kawai kamar tatsuniya ce kiyaman nan kaman ba gaskiya ba ce to sai Allah subhanahu ta'ala ya yawaita magana a ciki sa'annan kuma wani lokaci za mu ga cewa Allah na rantsuwa to ko da yaushe duk lokacin da Allah ya rantse da abu wannan rantsuwar tana nuna kimar wannan abin da Allah subhanahu ta'ala. ya rantse da shi da girmansa a wajen ubangiji shi sa Allah subhanahu wataala ya rantse Allah yana rantsewa ne da abu dan ya nuna mana girman abin da matsayin wannan abin amma ni ko ke ba mu da iko mu rantse da abin da muka ga dama in ba Allah ba duk girman mai girma yana ƙasa da waye yana ƙasa da Allah saboda haka babu abin da ya kai Allah girma kuma babu wanda ya kai shi matsayi a zuciyarki to in za ki rantse ya zama kin rantse da Allah malamai suke cewa dalilin saukan wannan sura ita ce hadisi ya inganta a cikin musnad na imamu ahmad daga jundubi ba jundubi bin junada ba jundubil khair albajali wannan sahabi yake ba da labari ya ce ishtakan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam yaqum laylatan aw laylataini manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kamu da rashin lafiya ko damuwa sai bai samu yayi kiyamul layli ba na dare ɗaya ko kuma dare biyu shakkun rawi fa'atat imra'atun faƙalat ya muhammad sai wata mata daga cikin ƙuraishawa ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi sai ta ce masa ya muhammad saboda su a wajensu ba annabi ba ne shi sa kai tsaye ta kira shi da irin wannan suna ma illa shaitanuka illa raka ka. ai ba na tsammanin komai face aljaninka shine ya kyale ka wai mala'ika jibrilu shine aljanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai aljanin nan nan da yake zuwa maka yi maka wahayi shine ya kyale ka yaki zuwa wajenka saboda haka tunda yake zuwa wajenka shine dalilin da yasa ka shiga cikin damuwa da kunci fa anzalallahu azza wa sai Allah mai girma da buwaya ya saukar da wadduha Allah ce na rantse da safiya wallaili idza saja da kuma dare a lokacin da ya lullube wato yini ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ubangijinka bai kyale ka ba kuma bai yi fushi da kai ba dan yayi fushi da kai ba saboda haka wannan hadisi imamul bukhari da Muslim da imamu Tirmidhi da Imam Nasa'i da imamu Ibn Abi Hatim da Imam Ibn Jarir tabari duk sun rawaito wannan hadisi kamar yadda Imam Ibn Kathir ya kawo sa a cikin tafsirinsa abin nufi anan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin wannan Allah subhanahu Ta'ala ya saukan masa da wannan sura saboda a izgilanci da yahudawa a mutanen makka suke yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan, imamu ibn kathir yake cewa wannan ya faru ne kamar yadda yake cewa idan an ce jundub ana nufin huwa ibn abdullahi Lbajali bajali ya ƙara cewa wa riwayatin anil aswad bin qais sami'a jundaban قال أبطأ a على رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة جبريل ya yi jinkiri bai zo wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da wahayi ba na ‘yan kwanaki faƙalar mushirikuna sai mushirikan maka sai suke cewa wadda a muhammadan rabbuhu ubangijin annabi muhammad ya ƙyale shi ya manta da shi fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukaki ya saukar da wannan sura wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala duka wannan yana nuni cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala bai kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba balle ya manta da shi dan ya fusatar da shi ya kyale shi ba wannan Allah madaukaki ya rantse da safiya saboda a cikin safiya Allah subhanahu wa ta'ala yana shimfiɗa hannayensa da zaran gari ya waye tun daga wannan lokacin har zuwa faɗuwar rana wanda ya saba wa Allah cikin dare to Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi lokacin zai karɓe sa a wannan lokaci ya tuba a gare sa akwai wa'anda musamman ‘yan mata ba sa saban Allah sai cikin dare an zo taɗi ba sa saban Allah sai cikin dare lokacin da ake saban Allah mata kuma iyaye mata ba a saban Allah sai da yini lokacin zuwa gidan bokaye kenan gari idan ya waye duk sako-sako lungu-lungu idan ka je kaga ga dankara-dankaran motoci a gefe ana kara maka lau in ka duba sai ka ga wani kasungumin boka ne an zo wajensa taladabi wallahi yanda za ta shigo wannan wajen da haka take shiga wajen mijinta ma da ina gani alkhairin duniya da lahira zai shafe ta in ta zo na yanda ka san tsuntsu ko kuciya ta hau kanta ba ta so ta motsa to irin wannan a wannan lokacin da kika saba wa Allah to ga dare Allah subhanahu wataala zai yafe miki idan kika nemi yafiyarsa hadisin Abu Dharr wanda Imam Tirmidhi ya rawaito cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah na shimfiɗa hannayensa ko hannunsa da safiya don ya yafe wa waɗanda suke saba masa a cikin dare haka kuma yakan shimfiɗa hannunsa da daddare don ya yafe wa waɗanda suke saba masa da safiya ashe kenan ko da yaushe Allah yana neman ya yafe mana daga kurakuranmu da laifuffukanmu sai dai mu ne muke dogewa ba ma neman yafiyarsa ba ma so ya yafe mana shi sa ba ma neman kusanci zuwa gare sa Allah shiryar da mu saboda haka Allah subhanahu wataala ya rantse da safiya sa'annan wallaili idza saja da kuma dare idan ya lullube bi ma'ana dare yana lullube yini ne to Allah subhanahu wataala ya rantse da wannan lokaci saboda a wannan lokaci lokaci ne mai tsada musamman a cikin goman ƙarshe na watan ramalana babu dare da ya kai goman ƙarshe daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to a cikin da nan babu daren kuma da ya kai lailatul qadri daraja a wajen Allah daren lailatul qadri shine daren mara na ashirin da ɗaya ko ashirin da uku ko ashirin da biyar ko ashirin da bakwai ko ashirin da tara dare aka ce ba ana nufin yinin ko kuma wannan ranar ba to idan za zaki kintaci daren lailatul qadri ranan ashirin ga watan ramalana to daren sa shine daren 21 ina fata mun gane to daga wannan daren ake kintatan lailatul qadri ranan 22 ga watan ramalana to daransa shine daren 23 ranan 24 ga watan ramalana daransa shine daren 25 ranan 26 to daransa shine dare na 27 na watan Ramadan wanda ake sam ake kintatan Lailatul Qadri ranan 28 shine daren wannan ranar shine daren da ake kintatan Lailatul Qadri shine daren 29 wa'annan sune lokutan da ake kintatan Lailatul Qadri to kun ga a cikin dare da yake lullube yini Allah subhanahu wata'ala a cikin ƙarshen kowace rana na watan Ramalana a ruwayin imamu hakim a cikin mustadrak ɗinsa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi nuni a kan cewa yanzu ba muna azumi ba yau wace rana kenan sha bakwai ko to daren yau daren yau lokacin da dare ya yi Karshen daren Allah subhanahu ta'ala zai kankare miki zunubinki tun daga farkon yini na yau dinnan zuwa wannan lokacin kun ga ashe dare yana da daraja kenan ko yana da daraja ko bai da shi to ashe kenan me yasa ba za mu yi amfani da shi wajen bautawa Allah ba to shi sa sai Allah ya rantse da wato lullube wanda dare yake yi wa yini sai ce ma wadda aka rabbuka wa ma qala ubangijinka bai kyale ka ba kuma bai fusatar da kai ba don yankewan wahayin da aka samu tsakaninka da ubangijinka na wani ɗan lokaci ba wai Allah ya yi haka ba ne don ya fusatar da kai kuma ba ya yi haka ba ne don ya kyale ka ba to Allah subhanahu wata'ala sai ya ce walal akhiratu khairul laka minal ula lahira ta fi alkhairi gare ka ya muhammad fiye da duniya saboda duniya gida ne na kunci gida ne na wahala gida ne na ababai fitintunu iri-iri amma lahira hatta zagi baka ji a lahira wata fa bakinta ba yi da control akalla wata tun da garin Allah ya waye zuwa yau zuwa yanzu din nan in ka bincika zagin da ta yi in ka irga shi ina gani ya kai talatin to wannan nata kaɗan kenan wata daga wayewar gari zuwa yanzu zagin da ta yi ya kai ɗari biyu saboda duk kalma ɗaya shege ɗan iska shege shege shege shege to kaga a nan Allah subhanahu wataala yana so ya nuna mana cewa a duniya gida ne na wahala gida ne na kunci to lahira ya fi duniya saboda abinda Allah ya tattala a lahira a duniya babu shi kun ga wannan zaman da kuka yi idan Allah ya shigar da ku aljanna idan kun saba zuwa da ƙawayenku sai kun tuna da wannan zaman hmm. Aisha ce maryamu kin tuna lokacin da muke zuwa almanar tafsiri lokacin da malam yake ta bayani yace kaza yace kaza wani laifin da aka yi da kike yi da malam ya faɗi sai kika ji kamar an soka miki allura kika ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na tuba ba zan ƙara wannan aikin ba kin gashe wannan karatun ya miki amfani yanzu gashi kin tuba gashi kuma Allah ya shigar da ke aljanna kai mu godewa Allah sai kin tuna da wannan ranar shine Allah ce wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun sashe za su fuskanci sashe suna tambayan juna qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfikin sai ce kai wace kin tana lokacin da muke zuwa tafsiri muke kaza muke sa hijabi ana mana tsiya mun sa hijabi mun sa niqabi mun yi kaza mun yi kaza muka jajirce muka daure muna ta wannan ibada fa Allahu alaina wa waqana azabassamu gashi yanzu Allah ya mana baiwa ya tsiratar da mu daga azaba mai guba na jahannama inna kunna qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim da mun san a duniya bautawa Allah muke ta yi shi ko Allah mai amsa kira ne mai tausayawa shi sai ya tausaya mana yanzu ga muna a cikin aljanna kun ga ashe me duniya wato bata kai lahira ne ba daɗi yanzu dukkan mu nan idan muka zauna wata rana idan aka yi magana mutuwa muka tana da za mu mutu ya muke ji da kunci ko damuwa muke to amma lahira babu mutuwa babu kunci yanzu a duniya kina haila kina biki kina rashin lafiya kina damuwa kina shiga bakin ciki kaza da makamancin haka wata kullum a rana in ba ta a rana da wuya a ce ta yi awa uku ba cikin bakin ciki ba wata titir kullun cikin bakin ciki ko dai bakin cikin mijinta wahalar da yake bata ko kuma bakin cikin 'ya'yanta sun fanɗare su ne totolin su ne dr blue su ne cocaine su ne waye su ne waye su ne waye 'yan mata ne su ne shisha shi ne kaza ko wata ma gashi ta je ta yi ciki ta dawo da abin kunya cikin gida kullum cikin bakin ciki saboda a duniya kenan amma a lahira babu wani abin da ke da alaka da bakin ciki zagi ma ba za ki ji shi a lahira ba ashe kenan ba za mu yi aiki tukuru ba saboda mu samu lahiran nan ba Allah ya ce wa manzansa walal akhiratu khairul laka min al'ula lahira tafi duniya alkhairi gare ka hadisi ya inganta a musnad na imam ahmad daga abdullahi bin mas'udin Allah ya kara yadda a gare sa yace ifaja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala hasirin wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shingida akan taburma Fa'asara fi jambihi wannan taburman na asabari sai yayi tasiri a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi layi gashi nan manzon Allah ya farka sai na ga layin wannan taburman na asabari a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yayi zane ku duba fa manzon Allah ke ga kinan kin hau gado ko kila wata bad ne ma wallahi ni dai wannan ya mun kaɗan ka ƙara siyo mun wani ka je dubai ha ikon Allah Allah ya miki ni'ima ke kina hawa kan ma wata bed ne ki ce ke kin fi ƙarfi ke gadanki yadda kake da kuɗin nan a yanzu aka zo ƙawayena na suka ganna ai abin kunya ne a ce ina hawa irin gadan nan wai irin ni'imar da Allah ya miki kenan ko kuma a sai miki mota ki ce wannan bata isa ke cire ni ba ni ba zan iya fita da wannan ba in je gidan biki a ta mun dariya matan alhaji wane ko alhaji ko famsek wane ko shugaban kasa wane ko kaza ko gwamna wane ko kaza saboda haka ni na fi karfin wannan manzon Allah fa sallallahu alaihi wa sallam ku duba darajar da manzon Allah yake da shi amma ya kwanta akan a kan me A kan tabarma ina jin wani profeso ne yake magana profeso ne yake magana cewa ranar ya ce aurensa na farko ya yi aure ne yana ɗalibi ya ce ba yi da ma gado ba yi da gado a ɗakinsa ya ce tabarma ne ya shimfiɗa da shi da matarsa suka kwanta ranan da aka kawo mai matarsa a matsayin matarsa na aure amma yanzu duk wani abu na jin daɗi na rayuwar duniya ya tattala a gidansa lokacin da ta aure shi ya haɗa wannan abun a gidansa ba yi da wannan abin amma yanzu gashi Allah ya mai da shi wani abu a rayuwarsa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta sai gashi ya yi tasiri a jikin manzon Allah falamma ja'altu amsahu janbihi abdullahi dan mas'ud ya ce da manzan Allah ya farka sai na fara kakkaɗe gefen jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ga asabari ya yi layi a jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qultu sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka sai abdullahi bin mas'udin ya ce sai na ce ala azantana hatta na laka ala alhasiri shay'an ashe da ba za ka yi mana izini ba mu shimfiɗa maka wani abu mai laushi a jikin wannan taburman saboda kada yayi zane a jikinka faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce mali walid duniya ai ba ruwana da duniya ni a cikin duniya innama mathali wa mathalu duniya karakibin valla tahta shajaratin sun maraha wa tarakaha aini da duniya ba komai bane face kamar misalin mutumin da yake matafiyi ne yana kan abin hawansa sai ya dan yada zango dan ya dan shingida a jikin wata itaciya na bishiya a ƙarƙashin inuwarta sa'an nan ya ƙara tafiya ko kun ga mutumin da yake yaya da zango zai tsaya ne ko ko zai ƙara tafiya zai ƙara tafiya sai ce to kwatankwaci na a duniya haka nake saboda haka duniya ba wajen zama bane na dindindin wata tana ababai na saban Allah kai ka ce ba za ta mutu ba wata idan ta tasa kishiyarta da kini bibi da makirci da bala'i kai ka ce ba za ta mutu ba wata wai saboda kishiyarta al'a wato Allah ya sa ta yi wa mijinta asiri sai abin da ta ce mijinta ke sauraro kishiyarta ne ta zo wuciya fa ga mijinta a jan sai ta ce wayo kafana mijin ce me ya faru can ne ta taka ni sai miji ya hau miskiniya da fada ita ko sai kuka to ita ba ta yi ba an ce ta yi sai kuka ta daga kai ta kalla Allah ta ce ya Allah ka kwato min ne to da ranar da asirin ya karye ita waccan mai algungumancin sai da ya mata uppercut kun san uppercut ko sai da ya daga ta nan ya mata ɗan karan duka sannan kuma ya sake ta kunga asiri ya koma ne kiyayya duk wanda kika yi masa asiri dan ya soki to ko ba jima ko ba daɗe idan asirin ya lalace duk duniya zai gaba wanda yake ki irinki saboda haka kan ma ki walar da kanki ki kice zaki wa mijinki asiri dan ya soki soyayya shine wajen kyautatawa barin ga muku wani sirri wallahi da namiji ba abin da zaki iya mallakan sa da shi kamar yinayi bari na bari in dai mijinki kina faranta masa rai to abinda ma baki taba tsammani ba sai yayi miki wani bawan Allah yake cewa malam tambaya ce yayi ya ce ya siyo wa iyalinsa ne matarsa mota kuma ya sa sunanta ko da ya mutu kada a kidaya shi daga cikin kayansa mallaka sai na ce me ya faru ne sai ce malam ka ganna nan in dai kana neman wani abu a wuri na, in ka biyo ta hannun matata to ina kyautata zaton da izinin Allah za ka samu wannan abin yana ce kai ma mijin heci ne ko sai dariya ya ce ba haka ba ne malam sai ce malam matata tana kyautata min tana faranta min rai kai duk abin da na nuna ina so matata tana yi kuma duk abin da na nuna ba na so takan haƙura ko da tana son shi ta bar wannan aikin ya ce to ganin tana faranta min rai sai na ɗaura wa kaina wajibcin in faranta mata rai duk abin da take so sai dai in yafi ƙarfi na wannan me dalilin da yasa yayi mata haka saboda tana me kina tana masa biyayya to ke ce mijinki ya ce zo ki kaza to ba yanzu ba ana ce ma zan yi kin ce za ki yi kuma baki ba haba ni ba zaman aure ba ba zaman bauta ba ni ban zo wahala ba ni ko a gidanmu lallaba ni mama na take yi ka dinga lallaba ni a hakan za ki shiga aljanna a'a ai ni ka san gidanmu mu yan madara ne sannu yar madara tunda ku yan madara ce ki zauna to ki ci gaba da shan madaran kake aure ki ci gaba da shan madaran kake aure mana aure ibada ne to dole ki yi ibadan nan abin da mijinki ya sa kiki matukar ba saban Allah bane to fa lahira tafi duniya abin da Allah ya tattalawa mu'mini a lahira ya fi abin da ke cikin duniya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka ɗauko mutumin da ya fi kowa kunci a rayuwarsa ta duniya ya fi kowa talauci ya fi kowa damuwa da kunci ya ce idan aka ɗauki wannan mutumin aka tsoma shi a cikin wutan a cikin aljanna tsomawa fa haka a ɗago shi in aka tambaye shi wai a rayuwarka ka taba shan wahala zai ce shi tunda ma Allah ya halicce shi bai san abin da ake kira wahala ba muna jin wannan bayanin ya ce to idan aka ɗauko mutumin da ya fi kowa jin daɗi a duniya ya fi kowa walwala da wato jin daɗi na rayuwar duniya ya ce idan aka ɗauko wannan mutumin aka tsoma shi a cikin wutan jahannama aka tsoma shi a wuta tsomawa haka kawai a ɗaga shi idan aka tambaye shi wai a rayuwarka ka taɓa jin daɗi zai ce shi tun da Allah ya halicce shi bai san ma abin da ake kira jin daɗi ba to fa idan kika saba wa Allah inda za a jefa kike nan fa an tsoma shi ne kawai haka fa amma ga abin da ya ce in kuma kika yi wa Allah biyayya tsoma mutum kawai aka a aljanna amma ga irin maganar da ya faɗi to ina ga wanda ya shige shi dundundun yaya zai ji aljanna waje ne na jin daɗi waje ne na walwala waje ne na jin daɗi har abada wuta kuwa waje ne na kunci da azaba wanda Allah kaɗai ya san ranar fitowar mutumin da ya mutu da imani sai dai saban Allah ne yake tattare da shi Allah shiryar da mu Allah ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda da sannu ubangijinka zai baka lada zai baka abinda ya tattala maka a lahira fatarda sannan kuma ka yadda da abinda Allah ya baka wanda ya tattala maka a lahira ma'ana ta biyu shine ai lahiran nan Allah zai baka abin da zai yaddar da kai akan al'ummanka saboda a ranar lahira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan al'umman duniya za su zo neman ceto Allah kuma zai ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi a cikin al'ummanka ka ibi mutane dubu saba'in a cikin dubu saba'in kuma so dubu saba'in ka kwashe su ka shigar da su aljanna babu hisabi babu azaba babu hisabi babu azaba yanzu idan aka ce za a yi miki hisabi ba damuwa kike yi ba babu wanda ya kai ɗalibi wato kawo lahira kusa ‘yan kwanaki kafin azumin nan muna jarabawa ɗalibai wata da aka turo ni invigilating a ajinsu tana gani na sai na gata ta haka wato kenan me za ta yi satan ansa ba za ta samu daman me satan ansa ba ni da na ganta sai na kauda kai sai ne kaman ban ganta ba sai na ce kowa ya fito sai da suka fito na ce kuma ban yadda ki koma ciki ba daga ke sai fefa ta ta juyo ta ta banka min harara me kenan za ta yi za ta yi ta ansa ni kuma da na tashi zama sai na ɗan ɗauko kujera na sai na zauna a daidai daura da ita sai na haka idan ta yi haka za ta yi rubutu in ta daga kai sai ta kalinu <laughs> ni kuma sai ne kamar ban ma san tana yi ba sai na yaka dariya ya so ya kama ni sai na dan kau da kaina ashe kenan wannan me yake nuna mana duniya fa kenan fa za a maka tambaya hankalinka ya tashi ko to ina ga lahira ina ga lahira lahira za tsaya ga ki ga Allah ga ga Allah ba wanda zai miki translating din abinda Allah zai tambaye ki Allah ne zai miki tambaya nan idan kika tsaya gaban malami zai miki tambaya a jarabawa tsoro kike ji wannan malamin kila kin haife shi ko kin girme shi ko kuma makamancin haka amma saboda kwarjinin malamin wata idan ta tsaya ta ga ta malam wallahi karatun ne dai ya dan gagara a duniya fa kenan to ina ga Allah da yake da wuta yake da aljanna a lahira fa in kika duba damanki aljanna ne in kika duba hagunki jahannama ce a ajiye kina kallo gabanki kuma ga aikin ki nan jibge a gabanki Allah kuma zai tambaye ki wani amsa zaki bada to Allah subhanahu wataala zai yi wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan falala da wannan baiwa shine me ya ba su lahira shine sauki a lahira za a shigar da dubu saba'in so dubu saba'in aljanna babu hisabi babu azaba direct kawai kana zuwa shiga za ka yi yanzu misali a ce za ki shiga gidan gwamnati ba sai an tambaye ki ba saboda ke kawar matan gwamnati childhood friend ɗinta ce kuma a gwamnatin ba a yadda ke ba da ke ake ɗasawa in kin zo me kike yi ba shi ya kike ba direct ba akwai wanda kike shakka zai tambaye ki saboda me kina da me matsayi a wajenta to duk wacce take so ta ganta ba da ke ake kamun kafa ba da Allah wacce ina so mu je zan bi ki a mota ki ni ba zan je ma da mota ta ba saboda in naje za a tambaye ni kaza wajen wa zo bari in shiga mota ki saboda haka ana ganin ke ce kawai me ake yi ba bude gate ake yi ba wannan ya nuna matsayi da kike da shi ko to al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa'anda suka bauta wa Allah ba sa canfi ba sa tsafi ba sa shirka ba sa asiri ranan tashin kiyama za a shigar da su aljanna mala'iku ba za su tambaye su ba direct karamin aiki za ki a shigar da ke aljanna haka eh to sai ki binciki kanki me kike yi marasa kyau kin sani kowa a cikin manan nan ya san abin da yake mara kyau sai ya yi me ya gyara shine daman fa'idar Allah ya sa mu dace Allah maɗaukaki ya ci gaba da cewa alam ya ji ya yatiman fa'awa Allah ce ashe ba na same ka maraya ba na ƙarfafa ka ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mahaifinsa ya rasu tun yana ciki mahaifiyarsa ta rasu yana shekara shida kakansa ya rasu yana shekara tara ya dawo hannun baffarsa haka ya ci gaba da rayuwa fa har Allah ya mai da shi abin da ya zama shi ne mai ya zaɓe shi ya mai da shi annabin Allah ashe kenan yaro idan babansa ya rasu babban abin da ya kamata a ɗaura shi a kai shi ne mai abin da shari'a ta ce a ɗaura shi a kai baban na nan da rai ko bayi da rai abin da Allah ya tsara zai mai da shi zai mai da shi haka ne saboda haka mata kuna da wani wato matsala guda ɗaya mace ce za ta zauna da mutumin da baya sallah kwata-kwata a rayuwarsa sai ka ji ana cewa to yanzu in na bashi ne yaran yanzu sai san yadda yara na za su kasance ba shi sa nake haƙura da shi nake zama da shi saboda ‘ya'yana zaman ‘ya'yana nake yi in ka bincika wannan magana za ga ƙarya take yi wallahi ba saboda yaranta ta zauna ba wallahi ta zauna ne saboda kayan banki yana da kuɗi amma sai aka bage da 'ya'ya aka ce saboda yara ne aka zauna wallahi da talaka ne fitik tun kafin safiya ta yi ta san hanyar kotun angwari ne ta riga ta kai shi tuntunin ta kai shi kara baya sallah ita za ta rabu da shi amma saboda yana da kuɗi sai ka jance cewa dan dinga mai nasiha ko ya daina ya tuba ya ci gaba da sallah wata akwai matar da ta ce shekaran ta goma rabanta da ta ga mijinta ya kafa goshinsa a ƙasa akwai wacce ta ce shekara biyar akwai wacce ta ce tara akwai wacce ta ce uku akwai wacce ta ce ita ne tun da suka yi aure ba ta taba ganin mijinta ya sallah ba akwai wacce ba kawai magana ta yi wa mijinta akan zakka cewa ya kamata ka fitar da zakka saboda irin mahaukatan kuɗin da ta gani kawai sai ce ya sake ta saboda kawai ya ce mata ta ce mai ya fitar da zakka ya ce na sallame ki ita kuma ta ce alhamdulillahi ya ce kudin da ya aje a ɗakinta ta kwasa ta ce ba abin da take bukata a kan kudinsa ta fita ta kyale shi kunga wannan tana da imani ko babu Eh, da ke ce wata za ta ce ta ai in na hau kansa haka zan yi to amma ita ba kudin ya dame ta ba imani ko shine damuwarta imani yanda za ta samu lahirarta shi ne ke damunta shi sa yawancin mafi galibin mata kuke shan wahala a hannun mazajenku saboda kwadayinku ya yi yawa kwadayinku ya yi yawa a abin duniya kuma namiji idan ya san daman don wannan ne to za ki sha wahala to shi sa mafi galibi ake fada cikin wannan Allah ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maraya kuma ya karfafa shi ya agaza masa ya mai da shi annabi ashe kenan dole ne mu ma mu gyara ɗabi'unmu mu yi ƙoƙari mu ba abin da ya dace Allah ya shirya da mu Allah madaukaki yake cewa wa wajadaka ballan fahada ya same ka baka san gaskiya ba Allah ya shiryar da kai zuwa ga gaskiya kalman balal anan wanda bai san gaskiya ba Allah ya shiryar da shi zuwa ga gaskiya kamar yadda Allah madaukaki yake cewa wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi min ibadina wa innaka ila siratin mustaqim siratil lahu ma fis samawati wal ard ala ila tasirul umur Allah madaukaki yake cewa wa kadhalika auhayna ruhan min amrina haka muka yi wahayi zuwa gare ka daga ruhi daga umarninmu shine mala'ika jibrilu ma kunta tadri kitabu da baka san qur'ani ba walal iman baka san yin imani da Allah ba walakin ja'alnahu nuran sai muka sanya wannan addini na musulunci da ƙur'ani haske nahadi bihi man nasha'u min ibadina muna shiryar da wanda muka ga dama daga cikin bayinmu inji Allah sai ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lallai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana shiryar da mutane zuwa ga tafarki mai kakke ka kawo musu dalili abu mai kyau ka ce abu kaza ne mai kyau kuma ka kawo musu dalilai da za su gamsu cewa wannan abu mai kyau ne kuma ka ce abu kaza mara kyau ne kuma ka kawo musu dalilan da za su gamsu cewa wannan abun mara kyau ne sai Allah yake cewa siratul lahi alladhi lahu ma fis samawati wal ard tafarkin Allah wanda abin da ke sama da abin da ke kasa dinna Allah ne ala ku saurara ila tasirul umur zuwa ga Allah al'amurra suke komawa suke gudana ashe kenan Allah subhanahu wataala ya ambaci ni'imar da ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi me shi ne ya shiryar da shi ya mai da shi annabi ya zaɓe shi ya masa wannan falala da wannan daraja sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ambata ni'ima daga cikin ni'imomin da yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa wajadaka a'ilan fa aghna Allah ya same ka talaka fa sai ya wadatar da kai ya mai da kai mai kuɗi Allah ya same ka talaka ne babansa ya rasu bai bar mai wani abu na kayan a zo a gani ba amma kuma me sai Allah ya wadatar da shi ya mai da shi mawadaci Allah ya azurta shi da dukiya kun ga wannan ni'ima ce Allah subhanahu wataala yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi duk abinda zaki tara wa danki ko yarki ko abin da kike fada a kansa saboda gado in ba imani kika tattalawa ‘ya'yanki kika ba su tarbiyya imani ya zauna a zukatansu ba kin yi wahala banza don wannan kuɗin wallahi in ya yi wuta ya yi shekara ɗaya in ya ma daɗe yi ne zai yi biyu ko uku akwai mutumin da ni na sansa da ya rasu ya bar dukiyar da ya bari Allah kadai akwai wata mata da aka bude wani gida wani daki ne a cikin gidan da aka bude da wata mata tana cikin gidan da ta ga kudi sandarewa tai sai da ta mutu sandarewa tai ataki a wajen ko sai ta tafi saboda mahaukatan kudin da ta gani a wannan gidan wannan mutumin da ya rasu matarsa guda hudu kowace mata a cikin 1 over 8 ɗinsu su hudun nan kowace mace ɗaya an ba ta 200 million cash banda asset yaransa yaran wannan mutumin kowane ɗa namiji an ba sa 5 billion naira 5 billion naira kowace ya mace an ba ta 2.5 billion naira ba a maganan asad wannan ana maganan raw cash ne a cikin yaransa mata a kowace ta wa saurayinta jeep yana cruising in gaya muku wannan wannan mutumin da ya rasu ya bar wannan dukiyar a cikin yaransa wanda aka ba 55 biliyan naira sai wallahi shekara uku bata yi ba sai da ɗaya kwance fanka na masallacin gidansu zai je siyar ya mola babu kuɗin nan 5 biliyan naira 5 biliyan naira ya ƙare bai shekara uku ba to babu abin da za a tattala wa yaro na tarbiyya kamar imani kamar tarbiyya ta addinin musulunci to Allah madaukaki ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ni'imar da ya masa cewa ya same shi talaka sai Allah ya wadatar da shi hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim daga abu huraira yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce laysal ghina an kathratil ard ba wadata bane a ce kana da yawan dukiya ba sai ce walakin na gina ginan nafs wadata shine wadatar zuci wadata shine mai wadatar zuci abinda Allah ya baki ki ji cewa ke Allah ya baki baki bukatan abin nan amma wata kullum yau shi yasa zaka ga mata musamman ma'aikata ku hakuri ma'aikata gwamnati za ki ga tana aiki tana samun kuɗi kila misali a wajen aiki ana biyan ta dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku kuma kana tana da miji mijinta mawadaci ne saboda haka za ka gansu ba su da wani aiki kamar gasan motoci ita yau ta siya wannan sai ta ga wancan mijinta ya siya mata kaza sai ta ce mata mijin ni gaskiya wannan motan ya ta min kadan ina son mota kaza ya ce shi dai baya da kuɗi sai dai zan baki kaza sai ta ce eh ni ma zan cika ta siya yau ta siya wannan bayan wani lokaci sai ta ce gaskiya ni mai gida bana son wannan motan ta zama pure water kowa na da irin ta ni ina son unique ka san ina son unique ko a boutique shi sa nake zuwa unique one ita aikin ta kenan saboda haka za ka ga kullum aikinsu ga da motoci yau ta shiga wannan gobe ta shiga wannan jibi ta shiga wannan a'a wadatar zuciya fi komai wata kuma a'a abinci ne ake ci akwai matar da ta ce ni fa wallahi na gaji da cin abinci daya me kike ci malam kullun sai kai ta cin shinkafa ita yanzu ta manta akwai wanda shinkafan inda za a ba su za ta yi wata ɗaya tana roƙon maka Allah ya maka albarka saboda ta nade a gidanta ba ci abinci ba ko ita wata ka ji da abinci ya ba kullum ya ka ci shinkafa ya ka ci tafiya ya ka ci waye hawa mana a ɗannin da suka ana cin tuwo na ce ikon Allah yanzu da tuwon ya ajiye mata me za ta ce baya bata me shinkafa baya bata taliya baya bata kaza mata wani irin butulci ne wannan wani irin butulci ne kuke yi wa Allah ga wata tantana neman abin da za ta ci ya gagara ke Allah ya miki baiwa Allah ya miki gamo da katar an ba Allah ya azurta ki da wanda zai miki wannan hidima amma kina ganin cewa ke har yanzu baki wadata ba dole a baki abin da ya faka. Allah shirye ku malam ya ci gaba da cewa Allah madaukaki ya ce fa'ammal yatima fala taqhar sai Allah maɗaukaki ya ce to ka kaga maraya kada ka tankwara shi ka ƙwace masa haƙƙinsa saboda innal ladina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira lallai masu cin dukiyan marayu da keta abinda suke ci a cikin su wutan jahannama inji Allah kuma in suka mutu da sannan za su shiga wannan wuta Allah ya tsare mu ashe kenan mutumin da Allah subhanahu wa anan ya umurce mu fa amma yatima fala taqhar shi maraya kada ka tankwara shi wajen kwace masa haƙƙinsa ka zalunce shi shi sa manzo Allah ce ni da wanda ke taimakawa maraya ko ke ɗaukan ɗawainiyar maraya kamar haka a cikin aljanna kun ga tazarar me dan kaɗan ne ko wato tazaran dan kaɗan ne haka shine manzo Allah ya ce to ni da wanda ke daukan dawainiyar maraya kamar haka tazara na da shi a aljanna shine haka kenan yana nuna tazaran da ke tsakanin maraya a wanda ke daukan dawainiyar maraya da manzan Allah dan kaɗan ne a cikin aljanna a ce kina makwabtaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya kai shi daraja babu abin da ya kai shi daraja to ina ga wanda ke kuntatawa maraya ta kwace dukiyar maraya ko kuma a'a mutum ne matarsa ta rasu sai ya auro ki ba don komai ba saboda ki kula masa da wannan 'ya'yan sai idan yana nan sai ki ai service a dauke su birimini. biri ha rana kaza wana eh, eh, eh, shikenan in ya zo sai ki dace, kai ai mata ta Allah saka mata da alkhairi tana kulawa da yaran yana tafiya sai ka ta mai gwalo ci uban ku kara zuwa wajena yaran na zuwa ta dake su yaran na zuwa ta yi musu kaza ta yanda koda yaran sun zo sun ce baba wacce ta mana kaza sai ya mare su ya ce ƙarya ne suna so su haɗa ta da shi kin san irin wannan bibin? kina tunanin Allah zai kyale ki haka kina tunanin Allah zai kyale ki to ke ma idan kina haka kila kin fito zawara ce ki kin rabu da mijinki na farko shi ya aure ki yace ba zai aure budurwa ba saboda yana so ya auri bazawara wacce za ta kula da yaran ke kina musgunawa nasa ke kina tunani tamke naki Allah zai kyale su haka eh ke kina tunanin Allah zai kyala naki haka to me yasa ba za ki rike su hannu biyu ba ki kyautata musu ba dan komai ba saboda ke ma rayuwar ki ta kyau kuma na na ƴaƴan ma su kyau amma idan kika ci gaba da yin haka Allah subhanahu wataala zai yi fushi da ke zai kuntata miki kamar yadda kika kuntata wa wani Allah shiryar da mu kuma duk masu yin haka Allah shirye su kuma Allah kada ya sa su ci gaba da wannan aiki mummuna Allah madaukaki ya ce wa amma sa'ila fala tanha kaga mai tambaya kada ka tsawatar masa mutum ne yazo yana tambaya kada ka tsawatar masa ka ce ka zage shi ko ka wani magana da bai kamata ba ko kuma ka girman kai ka ba bashi amsa a'a shi matambayi baya bata ko haka aka ce ko mutum ne bai san abu ba sai ya tambaya sai ka ba shi amsa ina fata an gani. shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da amsa gwargwadon yanayin mutum wani ya zo ya tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah wani aiki Allah ya fi so sai manzan Allah ce as-salatu fi waqtiha yin sallah a cikin lokacinta saboda shi wannan shine amsan da yake bukata ya kula da sallah sai wani ya ƙara cewa ya ma'aikin Allah wani aiki ne Allah ya fi so sai manzo Allah ya ce mai birrul walidaini ka yi wa iyayenka guda biyu babarki da mahaifinki biyayya saboda shi wannan mai tambayan amsan da yake bukata kenan yana da matsala a wajen yi wa iyayensa mai biyayya barin ƙara maimaita 'yan mata ku bana aron kunnuwanku da zukatanku duk yarinyar da ba ta yi wa babarta biyayya tana rena ta saboda ku ne masu matsala da ya zaran yarinya ta zama buduwa tana ganin kun zama daya kin zama daya da babarki mama sai ka ce wata sa'aki mama ji mana mama kiki ce wa ji mana sa'aki ce saboda kina ganin kin zama budurwa mamanki tana dan tattaunawa da ke sai ki zo mama kin babarki tana nan a matsayar babarki in baki sani ba ta mafi babanki daraja in ba ki sani baki san wannan babar ki ta ninka babanki daraja da haƙi a kanki a herɗinki ki rena babaki wai saboda kin zama budurwa Allah idan kina wannan abin da wuya ki shiga aljanna tashin farko Babar ki ki rena ta ikon Allah kina tunanin Allah zai kyale ki haka ko kuma iyaye aha a ɗinku, yarinyanki ta rena ki ko ta yi wani abu ki ce hmm, hmm. wacce ke fa ya mace ce me kike nufi wato abin da ta miki ita ma za a yi mata kin mata baki kenan yanzu za ta ci gaba da tuburewa za ta ci gaba da yi miki ababan da bai dace ba kuma baki taimaka mata bakin taimaki shedan akanta idan ta yi abu mara kyau ki kalle ta ki ce wacce Allah shirye ki Allah shirye ki shirin addinin musulunci za ta ce amin mama idan ta shiryu waye zai fi moriyarta ke ce ko saboda duk inda ta wuce idan aka yabe ta ai dadi zaki ji ai ka biyo halin gidanmu ne kin ji saboda an yabe ta amma da kushe ta aka yi ai zaki ce ai babanta ne ya jawo yanzu zaki jinginawa mahaifinta to saboda haka ku ƴaƴa mata ku yi hattara wajen yi wa ma iyayenku mata maganganu ko ku daka musu tsawa don akwai wanda suke daka wa iyayensu mata tsawa saboda wata mamani kadai ne a gida haba ga su wacce ba a musu kaza ba ki yi wa mamanki haka wallahi kina ebe wa rayuwarki albarkan duniya da lahira ne saboda haka ki hattara in zaki yi magana da mamanki ki sassauta murya mama gani sai ta ce me kika ce mama gani na ce me kike so in yi miki a ba komai tafi Allah miki albarka ku kuma ku sabantarwa bakunan ku da shi wa ƴaƴan maza da mata albarka duk abin da suka yi mai kyau da mara kyau ku ce Allah shirye ki Allah miki albarka idan Allah mata albarka waye zai fi jin daɗi ku ne dai saboda haka ku yawaita yi wa ƴaƴanku addu'a saboda haka shi mai tambaya ba a so a tsawata masa idan mutum ya sani ya bada amsa wanda baka sani ba sai ka yi tambaya ina fata an gane amma kuma bada tambayan tsageranci da nuna isa da makamancin haka ina fata mun gane sai Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ni'imar da Allah yi maka ka nuna me ake nufi ba wai ana nufin wanda ta ce uhm, wannan an zo fagen mu kenan ai mijina mai kuɗi ne ai dole in cire ni ba wannan ba ba in zaki je kanki ce a dole in ke cire ni saboda haka in zan je gidan buki ba zan sa hijabi ba dan yawancin mata haka kuke yi musamman waɗanda mazajen ku na da hali an siya wato Dubai an sa ko Saudiya ne aka sa mai tsada kina ta sa gwal din miliyan ɗaya to a lokacin ranar ba a sa hijabi gyale ake sawa kuma gyalen ma mai shara-shara wanda in an sa shi crossing jumper ake yi me wuka a lallaɓe don ya fita a'a sai a ɗan sa shi haka ya dawo ta nan haka daga nan zuwa nan dan yanda za a dinga ganin wuyan da kyau in an zo waje sai ka gana da salamu alaikum sannan ku su kuma kauyawa a ciki sai ka gana wallahi na miliyan ɗayan nan ne wannan na ce ita kuma ta gane sannan ku sai ka gana kallo bari ba ido na abinci aikin kenan ke kuma a ganin ki wai ke kin burge kenan wannan ba fa amma bai ne mace rabbika fa hadith ba kenan a'a ni'imar da Allah ya yi maka ka nuna abin nufi ka sai ka gode wa Allah shine Allah ya miki ni'ima godiyar da zaki wa Allah shine ki sanya hijabi daga kanki har ƙasa shine kin nuna ni'imar da Allah ya miki ba Allah ya baki lafiya ba ba akwai wansu mata wanda mazajenki sun mazajensu sun tsara mazanku ni'ima da dukiya ba amma kuma suna nan kwance a asibiti ba su san ranar warkewarsu ba suna nan a kwance ba sa iya tashi to gashi ke Allah ya miki ni'ima har kina iya fita daga gidanki ki je gidan biki to daga cikin ni'imar da zaki shine ki sanya hijabin ki ya lullube duka jikinki gabaki daya wannan ya nuna kin gode wa ni'imar da Allah ya miki na lafiya ɗaya kenan na karfi nan kuma na kayan da kika sa sai ki tafi ki wannan to amma ba wai ki ɗauki gyale kiyafa ba wannan baya daga cikin ni'ima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam Hakim a cikin Mustadrak yace babu matar da ta kai matar irin matar nan sharri a wurin Allah ranar tashin kiyama laifinta Allah kadai ya san irin girman laifin shine matar da mijinta ya wadatar da ita da duk abin duniya da take bukata amma in za ta fita sai ta bari wani namiji ya ga wani gaba a jikinta to mata mata nawa za su sha a wannan gabar eh mata nawa za su sha a wannan gabar don Allah ku bani amsa ya ce babu matar da ta kai irin wannan matar bala'i da musiba da girman laifi a ranar tashin kiyama a wajen Allah shine matar da mijinta ya mata ni'ima duk abinda da take bukata na rayuwar duniya gwargwado ya tattala mata amma za ta fita ta bar wani ɗa namiji ya ga wani gaba a jikinta to ke ba ma daga fita ba tun daga gida getman ya zo fita an samu irin wannan ga fita kike fara wannan ga direban ko kuma mai gadi zai bude gashi nan yana ganin wuyanki yana ganin waye naki yana ganin kaza ko kunya baki aji ko kishin kanki baki aji baki ji kishin kanki ba baki ji kishin mijinki ba a cewa saboda darajar fa da kike da shi shari'a ya tsara sai in za a aure ki sai an nemi izini da daraja da mace take da shi a wajen a addinin musulunci baya halatta wani ɗa namiji ya ganki a hanya ya ce ‘yan mata salama alaikun ki ce ɗan saurayi wa alaikun salam baya halatta fa ki yi wannan shari'a ta ce saboda daraja da matsayin da kike da shi namiji haramun ne namiji ya ganki a hanya ya ce yana son ki sai dai ya je har gidanku ya je har gidanku ya samu babanki ya nemi izini ya ganki yana so babanki ya bashi izini ya magana da ke amma ku mata idan namiji ya zo ta hannun babanku ya ce ya ganki yana neman babanki ya bashi izini ya magana sai ki ga ta zo ta wani ɓata rai tun da babana ne ba sai ka zo ya aure ka ba wai saboda an bi hannun mahaifinki baki san an miki daraja an miki kima ba musulunci duk namijin da ya ga ki a haka yayi magana da ke sallama kika amsa zai magana kika ce ni bana magana da ɗa namiji a hanya shari'a ba ta yadda da haka ba in kana so da ne ka je gidan ka nemi izini wallahi tallahi ya ga matan da zai aura haka ne haka ne ko ba haka ba dan zai ce lallai yarinyar nan akwai tarbiyya a ina a gidansu kuma zai ce lallai wannan mutuniyar kirki ce tana da me tarbiyya zai yi kokari zai yi kokari yayi me? zai yi ƙoƙari ya tabbatar da cewa ya aure ki sai dai in Allah bai kaddara zaki aure shi ba ina fata an gane to wannan shine tsarin da shari'a ta yi shi namiji ba a halatta mai ya ganki a hanya ya ce yana son ki ba sai dai ya ji har wajen babanki nemi izini iyayenmu da ku gane a iyayenmu irin tarbiyyar da aka samu ba yanda za a yi namiji ya ga wata yarinya yana so sai dai ya gaya wa babansa ko ko kawunsa kawunsa ya je samu babanta ko a yi magana sannan a ce mai an mai izini ya zo yi magana da ita kin ga mata suna da daraja a wannan lokacin ko yanzu kuma ba a'a ai we want to understand ourselves that is why we need to know each other eh sannan mangofa saboda haka Baban ta ma bai san ta ba bai san shi ba sai dai in ta gama sai ta ce baba wanda zan awara zai zo he is coming to say hello to you dad wai yanzu ne shi ne sai da aka dade shekara uku hudu biyar bakwai sannan zai sansa to ta yaya ba za a yaudare ki ba ta yaya namiji ba zai yaudare ki ba a gidanku ba ba san shi ba babanki bai san shi ba kuma ba shi ya bashi dama ba dole yaudare ki wannan shine tsarin da shari'a ta bada to saboda haka ku sani cewa tsarin da musulunci ya bada shine baya halatta namiji ya gama ta hanya ya ce yana son sai da izinin babanta babanta ne zai bashi izini izinin nan fa ba wai an ce ya bada ki shikenan zaki aure shi ba a'a maganan nan da zai ya ce yana son ki sai babanki ya ce na yadda ka je kai magana da ita in ko ba haka ba shi namijin nan ya saba wa Allah ke ma da kike magana da shi ba tare da izinin babanki ba ke ma kin saba wa Allah kun ga hanyoyin shiga wuta ga iyayenmu mata suna da yawa ko ba su da shi to shi yasa an yi magana shi yasa za ku ji da dama nasoshi yana maganan yawancin ƴan wutan iyayenmu ne mata ba dan komai ba saboda ababai da shari'a ta tsara ba ku dauke shi komai ba kuna ganin ba wani abu ba shi kuma dalilin wannan ne sai kai ke zuwa ga wutan jahannama Allah ya tsare mu saboda haka wannan ita ce karshen uh, wato wannan sura shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam Abu Dawud wanda Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yashkuru Allah man la yashkuru nasa duk mutumin da baya gode wa mutane akan ababen da suka yi masa to baya wa Allah Abun nufi anan duk ni'imar da Allah subhanahu wataala yi maka ka yi nuni zuwa ga wannan ni'ima kamar yadda Allah ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ya masa ni'ima ta addinin musulunci ya masa ni'ima ta wahayi ya fifita shi akan duk sauran annabawa to kai ma a matsayinki na musulma ni'imar da Allah ya miki shine ki nuna shi shine ki bauta wa Allah ki jajurce ki dukuba wajen bauta wa Allah ba dan komai ba saboda ki samu rabauta duniya da ina duniya da lahira idan ko kika rabauta duniya da lahira kin ga rayuwar ki tayi kyau Allah ya sa mu dace wannan shine karshen wannan sura Allah madaukaki yana cewa bismillahir alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصبر وإلى ربك فارغب الله madaukaki yana fadi a cikin wannan sura wannan sura ita ce alam nashrah laka sadarak. bi ma'ana suratun nashrah sura ce wacce take sura ta makka wannan sura an sauka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita a garin makka kafin ya yi hijira zuwa garin madina wannan sura tana faɗin ni'imomi da Allah ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ƙarshen wancan suratul duha Allah ya ƙare da wa amma bi ni'mati rabbika fahaddi to wannan kuma sai Allah ya fara ambatan ni'imar da ya yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallam shine na tsaga zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa a cikin mu nan a cikin zuciyarsa akwai wani kaso da shedan yake da shi shine yasa shedan zai shiga ya sarƙaƙa miki wani tunani da makamancin haka ina fata mun gane to amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ni'imar da Allah ya masa lokacin yana karami yana gidan a a Halimatu Sa'diya Allah ya ƙara yadda a gare ta lokacin da yana kusan shekara biyu zuwa uku zuwa hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mala'iku guda biyu suka zo wajensa yana wasa cikin yara ‘yan uwansa na farkon na zuwa sai ce a huwa huwa shine shine sai ɗan ya ce huwa shine haba ka san yaro da zuga an ce shine an zo kan sai suka iba da guduri sai suka mala'ikun nan guda biyu suka ɗauki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka zaunar da shi da suka zaunar da shi yara can suna gefe suna dan leke ko kun san yaro in ya ga abin nan sai suna leka sai suka ga mala'ikun nan sun tsaga kirjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka da suka tsaga sai suka fito da zuciyar ina fata an gane da aka fito da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce hadha hazzu shaytanu minka sai suka ciro wata tsoka suka ce wannan wani kaso ne na shedan da yake samu a zuciyar dan adam gashi nan an cire shedan ba zai taba samun wani kaso a zuciyar ka ba sai aka jefar da shi sai suka ƙara sojirin din zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka lullube shi haba sai yara suka ruga da gudu wuri sai wajen halimatu sa'adiya Allah ya kara yadda a gare ta me ya faru Muhammadu ne eh, wasu mutane biyu sun dauke shi sun nan haba sai ta rugo da gudu yaro ne wanda sanadiyar shigowansa gidanta aka samu albarka ta rugo da gudu tana zuwa sai ta gan shi gashi nan ya zauna yayi haka yayi shiru jikinsa sai koma jawur haka sai ta duba ba ta ga wani alaman inda aka tsaga ba amma dai me an ce an tsaga zuciyarsa sai ta ji tsoro wannan kada wani abu ya zo ya same shi kuma yaro ne maraya bari in yi wuf in kai shi ina wajen babarsa shine ta mai da shi wajen wa mahaifiyarsa radiyallahu ta'ala anha to wannan shine tsagan farko da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa Sahu na biyu shine a lokacin da Allah zai yi isra'i da shi yana ɗakin ummu salama yake cewa mala'ika jibrilu ya zo min da wata tasa na zinari a ciki akwai ma'u zamzam ruwan zamzam a ciki mamlu'atul hikma yana cike da hikima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibrilu ya tsaga zuciyana kirjina kenan aka fito da zuciyata ce sai aka sata a cikin wannan tasar aka wanke ta aka tsaftace ta ta koma tsaf saboda wannan zuciyar za ta je ta ga za ta je ta ga Allah aka ƙara wanke ta ta yi tsaf sannan ya ce daga nan sai aka ɗinke sannan aka zo da wata dabba ana kiranta buraka ta ɗara jaki kamar alfadari burakan nan duk inda ta ɗaga kai ta kalla ƙarshen ganinta in ta ɗaga kafa to inda za ta ajiye ta kenan daga nan daga garin makka aka tafi da shi baitul maqdis daga baitul maqdis manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya dauke shi zuwa mi'raji shine sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi sararin samaniya anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga ganin ababai iri-iri har ya je sama ta bakwai a sama ta bakwai akwai annabi Ibrahim a sama ta shida akwai annabi Musa a sama ta saman sama ta bakwai shine wa Allah subhanahu wata'ala yake al'arshinsa yana nan to anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka babu inda wani makhluki tunda Allah ke halitta mala'iku da dan adam babu wanda ya taba taka wajen manzon Allah shine farko wanda ya taka saboda a lokacin da suka zo daidai sidratul muntaha mala'ika jibrilu yana zuwa daidai wajen su yace to ka karasa sai ce mu zo mana karaso mana sai ce a'a nan ne boundary na tunda Allah ya halice ni ban taba ketaren nan ba haka malaika Jibrilu ya ce masa ce ka kara gaba shi ya ce mai wa minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani a cikin mu yana da matsayi sananne nan ne boundarin da Allah ya yi min saboda haka ka karasa shine Allah ce fa auha ila abdihi ma auha ma kadhaba al ma ra'a saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsaga zuciyarsa sau biyu to shine Allah yake gaya wa manzon Allah wannan ni'ima alam nashrah laka sadrak ashe ba bamu haskaka zuciyarka ba ashe ba mu tsabtace zuciyarka ba ashe ba mu tsarkake zuciyarka ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya buɗe zuciyarsa to Allah ya ambaci wannan ni'ima da yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah yake cewa faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam duk mutumin da Allah yake so ya shiryar da shi sai ya bude zuciyarsa ya karbi musulunci to Allah ya bude zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsabtace shi ya tsarkake shi Allah ka tsarkake zakatan muhuma!" sai Allah yake cewa wa wada'na anka wizrak muka dage maka laifuffukanka bi ma'ana muka daga maka kafa akan laifuffukanka muka kankare su laifuffukan da kake yi wa ubangijinka in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce maka yafe maka wa'annan laifuffuka shi sa a wata aya Allah ce liyaghfira laka Allahu ma ƙaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu alaika wa ya yahdiyaka siratan mustaƙima saboda Allah ya gafarta maka zunubanka abin da ya shuɗe na baya Allah ya yafe maka kuma da abin da ma ya yi jinkiri wanda za ka yi a nan gaba in ma za ka yi Allah ce duk na kankare maka su Shi ne wa an anka wizrak wannan ka muka daga maka kafa a kai. muka kankare maka shi muka yi maka wannan to ku duba ni'imar da Allah yau manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to mu kuma da muke al'umman safa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu babu wata da zai shuɗe. babu rana da zai shuɗe. babu sati da zai shuɗe. face sai Allah ya tsara mana abinda ni da ke in muka yi Allah zai kankare mana kananan zunubanmu ashe ba karamin gata Allah ya mana ba yanzu ba mun yi asbahi ba to daga asbahi zuwa azhar idan muka nisanci lefuffuka manya manya su wanne lefuffuka ne manya manya gulma zata beraye kenan zina rashin sa hijabi shi ma laifi ne babba ina fata an gane caca shan kodin totolin shan kayan maye sannan zuwa gidan bokaye da makamantan haka to ƙananan laifuffukan da muke yi Allah zai kankare mana su amma da sharaɗin me mun nisanci wa'annan laifuffukan manzo Allah ce daga asbahi zuwa azhar in kika nisanci wa'annan manya manyan da muka ambata to Allah zai kankare miki kanana kananan da kika yi baki sani ba kun ga ai a shar'ance haramun ne ya mace ta hada jiki da wani ɗa namiji ina fata an gane to kila kin zo wucewa kin shiga kasuwa an zo wucewa gab wannan ya buge ki wannan kin ga wannan shi ma laifi ne ko to amma saboda kin daina gulma ba kya yi ba kya zina ba kya caca ba kya shan kayan maye kuma ba kya zuwa gidan bokaye ba kya kaza wa'annan ababan kuma kina sa hijabi wa'annan manya-manyan da kika nisance su wa'annan kananan da kike yi sai Allah ya dinga kankare miki su kun ga wannan falala ce ko amma wanda baya kulawa da wannan Allah ba zai kankare mai kananan ba kun ga aiki biyu ne ga manyan ga kuma kananan mai a kansa jibge to wannan ita ce ni'ima da Allah subhanahu wataala yayi wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa yace allazi anqaba zaharak laifin da ya nauyaya bayanka bi ma'ana laifi ai yana sa mutum me yayi nauyi saboda gobe kiyama kowa a cikin mu nan shi zai dauki laifinsa kowa shi zai yi dakon laifinsa kun ga lokacin da muke duniya in muna saba Allah ai dadi muke ji ko to a ranar tashin kiyama ba wanda zai taya ki lodin sa ke zaki lodin wannan kayan yanda lokacin da kike duniya kike aikata shi haka a lahira ke zaki dakon sa kina fitowa daga kabarin ki zaki ga laifuffukan ki a jibge a bakin kabarin ki yana jiran ki yanzu ke zaki dauki laifin ki ke zaki wannan dakon Allah ya tsare mu kuma Allah ya sa idan namu ya zo ya zama takaitacce saboda haka tuba za mu Allah yana faɗin ni'imar da ya yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah ya ɗaga wato nauyin saban da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa ubangiji idan ya kasance yana yi saboda haka Allah ya yafe masa dukkan laifuffukansa wannan yana nuna daraja da ni'ima da Allah subhanahu wataala yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ni'ima ma ta shafe mu mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce man sama ramadana imanan wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk mutumin da ya azumin watan ramadana yana mai imanin Allah ne ya wajabta shi akan mu kuma yana kwaɗayin ya samu ladan da ke cikin wannan azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yafe masa dukkan abin da ya shuɗe na kurakuransa tsakaninsa da ubangiji wannan ba gata ba ce? ni'imar da Allah yawa manzo Allah shine me yake shafan mu mu al'umman kenan ko Sa'an nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda tayi tsayuwar sallah na tarawihi a watan ramalana tun daga farko zuwa ƙarshe tana mai imani da Allah tana kwaɗayin ladan da ake samu ta samu a cikin wannan tsayuwar ita ma Allah ya kankare mata zunuban da ke tsakaninta da Ubangiji ƙanana ƙananan ba manyan ba wannan ba gata ba ce sa'an nan na uku manzo Allah ya ce man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wannan hadisin Imam Bukhari da Muslim suka rawaito yace duk mutumin da ya tsayi tsayuwan dare a daren lailatul qadri ta samu tayi sallah na tarawihi a cikin daren lailatul qadri Allah ya yafe mata kurakuran da ke tsakaninta da ubangiji kun ga wannan ni'imar da Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafe mu ko bai shafe mu ba ya shafe mu ashe kenan Allah yana son mu da me da rahama Allah yana son mu da shiga aljanna shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkan al'ummata za su shiga aljanna banda wanda yaki shiga ha sabai suka ce kila waman ya aba ya rasulullah waye zai ki son shiga aljanna sai ce man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man asani faqad aba wanda kuma ya saba min yaki shiga aljanna ashe kenan in kina so ki shiga aljanna ki me eh kiyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta a cikin mustadrak na hakim hadisin Anas dan Malik wani mutumi daga cikin mutanen madina wani matashi ne yana da gona yana so ya kange ya katange gonansa sai zama akwai dabino guda daya na gonan makwabcinsa ya shigo daidai boundary gonansa kuma ba zai yiwu ya tsaida shi ba sai ya shigar da wannan sai ya roki wannan mutum ya ce don Allah kaɗan bar min wannan dabinon guda daya sai in shigar da shi sai ce a ni ba zan yi ba sai wannan yaron matashi ya je samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ga abin da ke faruwa ko zaka yi wa wani magana ya dan taimaka ya bani wannan dabinan in karasa saboda in katange gona na sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kamar yadda muke a zaune ga wannan sahabi a ciki sai manzon Allah ce mai ka bashi wannan dabinan sai wancan ya ce mm, ya maki Allah ba zan bashi ba ai haƙƙinsa ne ko ina fata an gane sai manzo Allah ya shiru to me za a mai bishara da za a kwadaita da shi ya ba me ya ba wannan yaron sai ce a'tihi hadhihi an-nakhla wa lak biha fil janna ka bashi kana da kwatankwacin ta a aljanna wato me kenan shi ma zai shiga ina shi ma dan ina kenan sai ce la ba zan bada ba yace ba zan bada ba ai sa ne dai ko manzo Allah bai ce komai ba sai fasakatan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya shiru to daman sa ne to wani sahabi yana gefe ana kiransa Thabit bin Dahda sai ji ana labarin aljanna ne ba. ha sai ce ya ma'aikin Allah shi kuma wannan sahabi a rayuwarsa gona guda ɗaya mallaka wannan gonar kuwa akwai dabino 600 a cikinta kuma wannan dabinan suna da suna fitar da ƴaƴa masu kyau kuma akwai ruwa ne zaki a ciki na rijiyar wannan gonar saboda zakin da ke ciki manzo Allah na shiga ya sha sai ga ah, to ai dan dai in dai ma zai rasa wannan gonar in dai zai samu aljanna shi bai damu ba sai ce ya ma'aikin Allah in na bashi zan samu aljanna yanzu yana so yayi me kasuwanci ne ko sai manzo Allah ce eh sai ya ce ya wane sai ce eh ka san gona ta na waje kaza sai ce eh sai ce na baka ka ba wannan yaron ya fita daga hannuna sai wannan sahabin na gefe sai ya juyo yana kallon mutane wato sauran mutane su yi me sheda yanzu za a kulla kasuwanci ne ka bani kace sai ce eh na baka ka bashi wannan sai manzon Allah ya juyo kan wannan sahabin da ake kira Abu Dahda sai ce kam idkin rida'a rada li Abi Dahda fil janna Anas dan Malik yace ma qala marra wala marratayn yace manzon Allah ba ya faɗi so ba bane ya dinga maimaitawa Allah kadai ya san irin dabinan da Abu Dahda yake da su a aljanna Allah kadai ya san irin dabinan da Abu Dahda yake da shi a aljanna Allah kadai ya san irin dabinan da Abu Dahda yake da shi a aljanna manzon Allah na ta maimaitawa to abu da da sai ya tashi daga Majalisar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi ina zai koma gona saboda aya nan ne da shi da matarsa da 'ya'yansa suke ciki suke in yini yayi sai su koma gida to sai yana tawowa sai dan yin jugum kun san mata sai a hankali sai yana tunani to yaya zan gaya wa matata ɗan gonan da muke cin abinci da shi na zalwantar da shi an bani aljanna kasan mata ku ne bala'in duk bala'in duniyan nan da maza ke fuskanta ku ne ya za a yi sai yana tunani wayo kawai sai ya ce ya umma da hada? sai ya kasa shigowa daga nesa sai ya kira ta yake maman da hada? sai ta ce ka ya aba hada? na amsa kiran ka ya aba hada. sai ya ce ukuriji minal bustan fito daga gonan nan ta ce akuriji minal bustan yanzu kana so in fito daga gona sai ta ce mata na'am ukhriji min albustan faqad bi'tuhu fito daga gona na riga na siyar sai ta ce bi'tahu liman wa ka siyarwa gonan sai ce mata bi'tuhu li rabbi bi naqlatin fil janna na siyarwa ubangiji na an bani dabino a aljanna sai ta ce Allahu akbar ma ta dukul sai ta kabbara Allahu akbar kan ma ka shigo barin fito tana cikin fitowa ta ruko yaron ta za ta fito sai yaron ya ɗauko wani dabino guda ɗaya, zai jefa a baki sai ta yi wuf sai ta jefa hannunta ta rike ta ce haza li rabbi wannan na Allah ne sai ta fito inda ke ce za ta ce daga nan ka bani saki uku in tafi gidanmu ba zan iya yunwa ba kai mai tsoron Allah ba ka ba da abin da muke da shi ba to ka je kai ta tsoron Allah ka can ni ba zan zauna da kai ba amma da yake su lahira a gabansu yake kun ga yadda ta yi ta girmama ne abin saboda tana so ta shiga cikin wanda Allah ke cewa inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'iki muttaki'un saboda haka tana so ta shiga ciki shi za ta ce ah, ta yi kabbara da sauransu amma inda irin matan yanzu ne za ta ce ta wato wai shi mai tsoron Allah to tunda tsoron Allah za mu ci kai je ka zauna ni ba zan iya zama da kai ba fa saboda me wai abin da suka mallaka ya ba da shi fi sabilillah ina fata an gane kun ga wannan yana nuna karfin imani Allah sa mu dace shi yasa Allah madaukaki yace wa rafa'na laka dhikrak Allah ce muka daukaka ambatanka Allah subhanahu wataala sai da ya karana duk lokacin da aka ce ashhadu an la ilaha illallah sai an ce me ashhadu anna muhammadar rasulullah kun ga an daukaka ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba yanda za a yi mutumin da ba musulmi bai shiga musulunci dole sai ya hada da me wannan kalmomin guda biyu ko shaidawa da Allah da kuma me manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne nawa na Allah to wannan yana nuna daraja ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗaukaka shi sai Allah ya ce fa inna ma'al usri yusra lallai tare da dukkan wani kunci akwai ne sauki inna ma al'usri yusra inna ma al'usri yusra wata ne wai tana wato tana naƙuda inna ma al'usri yusra inna ma al'usri yusra inna ma al'usri wai an ce mata wai tunda nurses sun ce mata ta je can ta dan dinga tafiya tana dawowa sai tana tafiya inna ma al'usri yusra inna ma al'usri yusra inna <laughs> to zaka ga abubuwa iri iri mata kuna aikata shi a lokacin da me ake naƙuda wajen a cikin azabar ganuwar na guda ina ma al'usri sura ina ma al'usri sura ita kuma wata tana sun masabila tsara sun masabila yassara <laughs> to Allahu akbar to ki sani duk wannan kuncin da kike ciki akwai sauki kina haihuwa me ki ji sauki haka ne ina ma al'usri sura haka Allah ya ce Allah sa mu dace sa'annan Allah madaukaki yace fa idza faraghta fansab a lokacin da ka ƙarƙare dukkan abin da kake yi ka kafu a wajen kwadaitar da kanka wajen bautawa Allah ina fata an gane sai Allah ya ce wa'ila ila rabbika farghab zuwa ga ubangijinka kuma ne kayi kwaɗayin neman lada saboda haka in za ka yi sallah kai ƙanƙan da kanka kana kwadayin neman ladan da ke ciki kana so Allah ya ji kanka kana so Allah ya rahamshe ka kuma kana so Allah subhanahu wataala ya shigar da kai aljanna to saboda haka ne da nan da Allah ya ce fa'iza faragta fansab idan ka gama ka kafu to anan yawanci malamai suke cewa to idan za yi sallah ina fata an gane to duk abin da zai kawar da hankalinka daga sallah ka kawar da shi kina jin yunwa ne sai aka kira sallah ina fata an gane kun ga ku ba kaman maza bane da za ku bi sallah ina a masallaci to an kira sallan magariba kuma ranan azumi ya miki bulala haka ma kika dan rike apple da ruwa a gefe kina jira a kira sallah Allahu akbar wata ma ko addu'a ta kammanta kawai kul kul kul kul ana sha saboda wahala to kada ki yi sallah ki har sai kin samu natsuwa kin ci abinci ya kwaranye miki me wannan yunwan sannan sai ki zo ki ce Allahu akbar a lokacin zaki yi sallah a cikin me in ba haka ba kada ki zama irin wacce za ta zo ta ce malam an yi kabbara mama na wallahi malam ranar mun dade ba mu ci ba mu ci eh, naman kaza ba aka ba baban mu kaza aka dan soya malam ina sallah ina dan jin kamshin sallar mu da hammata an bana karanta malam mu da hammata wai mu da hammata ta ce gairul magdubi alaihim waladdallin amin mudhammata Allahu akbar wai saboda ta je ta cika za to kakki irin wannan abin da ya kamata ki yi shine ki natsu ki natsu kada ki ci abinci ki samu natsuwa sannan sai ki yi me ibada idan kika kafu kinga kin samu natsuwa kenan ko shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata bi الطعام ولا هو يدافع yudafi باب akhbathan babu sallah idan aka zo da abinci bi ma'ana idan kika ga an kawo abinci to ki fara cin abincin kafin ki je ki shine malam ba washe ke cewa cina gaba da Aha, ba wai ana nufin ci na gaba da sallah bane. A'a, saboda muhimmancin sallan aka ce ki gabatar da cin tukunna. Saboda idan kika dawo kika fara sallan kina tunanin cin sai ki tashi babu ladan sallah ko to saboda haka sai aka ce ki kawar da abin da zai gusar miki da yunwa sannan sai ki sallah ina fata an gane to shi yasa sai Allah ya ce ka kafu zuwa ga ubangijinka sa'annan wa ila rabbika farghab zuwa ga ubangijinka kayi kwadayin samun lada a wajen Allah to sai ka bi abin da Allah subhanahu wataala ya ce ka bi saboda ka samu rabauta duniya da lahira to duk mutumin da yake kwadayin samun lada a wurin Allah subhanahu wataala shine mutumin da yake kokarin aikata ayyuka na alkhairi ba dan komai ba saboda ya samu dacewa duniya da lahira to idan kina so ki dace duniya da lahira dukkan ababan da kike yi marasa kyau kin fi kowa sanin kanki sai ki me sai ki tuba kada ki zama irin matar da wata ce ta kira ta ce assalamu alaikum malam na ce wa alaikum assalam ta ce malam ina da matsala na ce menene malam wallahi na yi mafarki ne kiyama ta tsaya malam na kusa mutuwa kenan ko wai tana ta baya na ce na ce kina wa mijinki laifi ne ki dai tuba sai ta ce mm. ta malam gaskiya ne zan gyara to kun ga ishara ce ake yi ki gyara me ki gyara me ki gyara ɗabi'unki wata fa ta na mijinta kaman kashi ba ta ganin shi da daraja duk matan da ta na mijinta kuwa ba za ta taba shiga aljanna ba idan ta mutu saboda mijinki fa shine aljannanki ina so ku gane wani abu barin fito muku da karatun yanzu wanda a kansa za mu tsaya da zaran kin yi aure kin ga mijinki wani dalili Allah ya kaddara ya zama mijinki ko babar da ta haife ki mijinki ya fita haƙƙi a kanki kakkar kenan ko ba a maganan uba a nan malaman musulunci har suka ƙara wa juna ilimi da mijinki da mamanki waye ya fi wani daraja kin ga ba a maganan babanki saboda me shi daman mamanki ta ɗara shi da daraja nawa guda uku ta dara shi da daraja uku saboda haka sai aka ajiye babanki ba magana yanzu ana maganan wa mamanki malaman musulunci suka ce tabbas mijinki ya fi mamanki haƙƙi a kanki kin ga dai takkar kenan ko to mijinki ya fi mamanki haƙƙi a kanki saboda shi ne aljannanki shi ne wutanki don manzala ce duk matar da ta kwanta ta mutu mijinta ya gatsa yatsa ya ce anya zan samu mace irin wacce kuwa to aljanna ya waje ga wannan matar wata ma idan ta mutu ba sai dai mijin ya haka an rabu da alaka kai da ga yana kuka kaman kukan rashi ne shi kukan da yake idan kada ce bai tausaya mata bane amma a zuciya yana alhamdulillah alhamdulillah an rabu da alaka kai to kin ga wannan za a shiga aljanna kuwa to a tuba Allah sa mu dace saboda haka naga akwai tambayoyi za mu dasa dasa aya anan ah, saboda mu samu daman amsa tambayoyi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu na'am سعيد ake سعيد بن عمر na umar عمر سعيد بن na umar sa'id bin zaid karanto zamu a yi magana alaikum inji mai tambaya ta farko kamar mutum yana azumi sai ya je kama ruwa sai wani ya yi lalata da ita watakila ko ya tilasta mata ne ta ce a matsayin azuminta a ke makin za azumin ki ya lalace kuma bayan da za a yi kije yin fitsari wani ya lalata da ke haka kurin baki magana ba ki dai ce kun hada baki ku hada a bayan gida shine magana dariya ne kawai kun hada baki ku hada a bayan gida ina fata an gane saboda haka azumi sittin ya kama ki azumi sittin ya kama ki sittin da ɗaya sai kin yi wata biyu tutur kina azumi sannan kuma kirama wannan azumin da kika karya ina ba ta an gane kuma ina gaya miki in baki tuba ba daga wannan aiki zai iya zama sanadiyar da Allah zai jefa ki wuta wannan ƙarya ne kawai irin sarkakiyar nan ne kun hada baki ku hada a bayi kawai shi ne magana sai mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce ta ce ni ce na haihu jinin ya wuce kwana arba'in zan ci gaba da ibada na koya zan yi idan jini ya wuce kwana arba'in za ki ci gaba da ibadanki ne sai ki nemi magani kila ya koma jinin ciwo ba na biki ba amma wasu suna cewa kwana 60 ne amma magana mafi inganci kwana 40 ne saboda haka abin da ake la'akari da shi idan yana ya yanke to shi abin nan sai ke ci gaba da ibada amma idan bai yanke ba bayan kwana arba'in sana cewa za ki iya ci gaba da ibada sai ki nemi magani ko makamanta ka wasu suka ce za ki iya jinkirta shi zuwa kwana sittin ki gani tukunna idan bai yanke ba to ya zama na ciwo sai ki nemi maganin sa sai mai tambaya ta gaba ta ce malam mutum ne ya mafarkin yana saduwa da namiji a halin. ok yana azumi ko ko ba azumi ne bai ga komai ba mai hukuncinsa eh babu komai a kansa in dai kika yi mafarki kuma kika farka baki ga ruwa ba shi kenan babu wanka a kanki amma in kika ga ruwa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alma'u min alma'i ruwa daga ruwa saboda haka wannan ruwan da kika gani shi ke jawo ruwan da zaki wanka saboda haka da kika farka kamar yadda ummu salama ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin mace na ganin irin yadda namiji ke gani a mafarki sai manzon Allah ce eh ina fata an gane cewa a kanta akwai wanka idan ta ga ruwa da ma'ana idan ta gama ni to sai ta wanka in bata ga komai ba shikenan sai ta tashi ta ci gaba da harkanta da ibadanta babu wanka a kanta wannan shine magana ya matsayin azumin azumin ki na nan azumin ki ba abin da ya same shi na farke ne yake lalata azumi kuma yake jawo kafara sai mai tambaya ta gaba ta ce idan mutum yana makaranta a saudiya idan kuma ya yi umara baya yin dawafi na bankwana shin umarar shi ba ta karɓu ba ne ko sai ya tashi tafiya gaba ɗaya zai yi amma fa umra a kowace kowane wata yake yin ta yayi ana dawabin ban kwana ne ga mai aikin haji ba na umra ba ina fata an gane ga ga mai aikin haji ba na umra ba saboda haka ba laifi bane amma ina zaki yi shi lada zaki samu ba laifi bane dan kin bashi tunda kina zaune a garin da makamancin haka amma mafi kyau in zaki fita sai ki wannan dawafin in baki ba ba laifi bane amma dai wannan sunna shine kubuce miki sai mai tambaya ta gaba ta ce malam don Allah ya ake cire zakkan zinari yana kaiwa idan aka gwada shi aka yi wayin dinsa ya kai yana gani 22 karat ne ko wanda ya kai kuma 75 abin nan gram ko to shi ne ake fitar masa da zakka sai a yi dividing dinsa into 40 sai a fitar masa da 1% na'am ah, sai mai tambaya ta gaba ta ce malam ina da tambaya muna sallar asham a ɗaki shine wata ta ce mu daina bin liman a ɗaki sai dai mu je harabar masallaci mu bi jam'i malam ne ne gaskiyan wannan magana ta fi ki gaskiya abinda ta faɗi gaskiya ne in kina sallah kina bin liman daga gida baki da sallah saboda ba ba a ban liman daga gida ana ban liman ne a cikin masallaci ko a haraban masallaci idan babu wajen mata amma daga gidanki dan ki ce ai ke makwabciyar masallaci ce kina gida kina bi ki sani cewa fa ba sallah kike yi ba saboda ka gara ki ke kadai ma ya ma fuladan akan da wanda ki walar da kanki kice sai kin bi na liman in kina son sai ki zo masallaci ki bi in kuwa ba za ki bi ba to ki ke kadai a gida ya fulada a sai mai tambaya ta gaba ta ce Allah ya saka wa malam da alkhairi amin malam yan shi'a ne suna koyar da mutum karatu bai san yan shi'a bane sai daga baya to daga baya da ya gane zai iya ci gaba da karatun da su a'a ba a ci gaba da karatu da su yan shi'a ba mutanen kirki bane ba musulmai bane saboda haka kada ki mu'amala da su ki yanke mu'amala da su saboda haka za su iya raba ki da addininki kuma su raba ki da abin da yafi komai tsada a wajen ki shine imani saboda haka yankewa gaba ki kina sani ki daina zuwa ina fata an gane yawa sai mai tambaya ta gaba ta ce malam menene hukuncin macen da ta sanya turare ko da ba mai karfi bane ko da ba mai karfi bane in dai namiji ya ji sunan shi zina haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadisin imamu abu ya yace duk matan da ta sanya tularai ayyu mamra'atin istatarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fa hiya zaniya duk matan da ta sa tularai ta wuce wajen maza har suka ji kamshin wannan tularan za a rubuta mata tayi zina da su saboda haka sai ki hattara ba hana kusa tularai ba a ɗakin ku. ‘yan mata kuma ke ba ce ki sa tularai ba balle ki fita ina fata an gane saboda haka ita mace matan aure ta sa a ɗakin mijinta ya ji ƙamshi amma idan ke za ki fita to wajibi ne duk wannan kamshin ya fita kada ki bari ƙamshin ya bayyana saboda duk wanda ya ji ƙamshin ya juyo ya kalle ki za a rubuta miki kin yi zina da wannan mutumin in mutane ɗari suka yi a ranar tashin kiyama za ki mamaki in an kawo miki fayil ɗinki da mutane ɗari za ki mamaki na aka samu hakan na'am sai mai tambaya ta gaba ta ce malam don allah ne tana fama da ciwon infection ne har wani farin ruwa yana sha da allah a taimaka mata da magani eh yanzu ai likitoci ya kamata ki tambaya su ba ki maganin infection ki dinga sha kina amfani da shi wannan zai kin je asibiti sannan za ki samu maganin da za ki amfani da shi muna fatan allah ya kawo miki da wannan cuta a sai mai tambaya ta gaba ta ce malam don allah ina son bayani ne ina azumi sai na share zufa da na zo haɗiya miyau sai na ji gishiri ta sanadiyan zufan da na ya shiga bakina ya azumin ya azumin kina nan ba abin da ya same shi ita kuma wannan ta ce malam ina da tambaya mai jinin al'a ina jinin wato tana jinin al'ada sai ta ga da safe ya ɗauke sai ta yi wanka yaya azuminta da ake narkito saboda ai da safe ne ba magana azumi ai da safe kika gani sai ki ci abincinki kuma kuna da wani kuskure mata da kuke yi wai sai a ce in zaki ci abinci ki boye a'a kuskure ne ki ci a fili yaron ki in yana ganin ki in ya wuce ki ce ba ni da lafiya ne zaki mai wani karatu kenan ka ganni ina cin abinci shari'a ne ta ce in ci abinci saboda ba ni da lafiya kun ga anan kin mai karatu ko amma in kika boye kina ci yaro akwai yaron da ya fito wallahi na ga mama na na cin abinci a boye yanzu kin koya mai cewa a ci abinci a me kenan to wannan shine kuskuren da kuke yi ina ta an gane sai a gyara wannan mari tana da alaka da wannan magana mai al'ada ce ba ta ɗauke ba har zuwa da rana sai rana ta ɗauke za ta kama bakinta a ba maganan kama baki kawai cin abincin ki zaki washe gari ki tashi da azumi tunda ai ranan ba azumi to in baki azumi me kike kin walar da kanki kenan ki kama bakin ki kin walar da kanki baki da wani lada akai saboda shari'a bata ce ki haka ba kawai zaki ci abincin ki washe gari ki tashi da azumin ki ina fata an gane Allah sa mu dace na'am wannan ma irin tafsiri bambancin kadan sai mai tambaya ta gaba ta ce na taba jin an ce yan wuta wai bayan wani lokaci Allah zai batar da su sai vanishing ina so na sami na sani ko haka ne wannan ba gaskiya bane maganan mu'tazila ne wayansu batattu ne daga cikin kungiyoyin musulunci suke faɗin wannan magana amma Allah ya ce me khalidina fiha to in an ce Khalidi khalidina abinda ya dawwama har abada akwai vanishing a ciki babu saboda haka kawai dai abinda mutum zai yi kokari kada ya zama wanda Allah ya jefa shi cikin ina wuta saboda haka wuta na nan titir har abada ba ta taba yankewa kamar yadda aljanna na nan ba ya taba yankewa ina fata an gane sai mai tambaya ta gaba ta ce tambaya ta ita ce shin ya halatta ga macen da take jinin haila ta yi kitso ko bai halatta ba sai ta yi wanka idan mace na jinin haila in san samu ne ke haƙura ki bar kitsan kanki lokacin da kika gama wankanki sai ki tsefe sai ki wankanki ina fata an gane idan kika tsefe gashinki kika yi wanka akwai lada musamman wanda ake baki akan haka saboda hadisin ummu salama ruwayan imamu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga masu haila in za su yi wanka su tsefa kansu wannan umarnin na mustahabbanci ne ba na wajibci ba idan baki tsefe ba kika bar shi wankan ki nan, kuma ibadan ki nan, amma ladan tsifan ne baki da shi amma wacce ta tsefe sannan ta yi wanka to ta samu wannan ladan ina fata an gane kin ga da wanda ya overtime da wanda ya full time ai ba ɗaya bane ko shine bambancin ku kawai sai mai tambaya ta gaba ta ce don allah malam ina so a yi wa mata masu tada mazajensu hankali akan abu ɗan kaɗan kuma ba su da godiya game da abin da suke yi musu har sukan tada hankali su ce a sake su akan ɗan abu ɗan ƙarami eh, eh, ke da kika ce a sake ki hmm. ba san cewa ƙarshen manzo Allah ce ayyuman mura'atin sa'alat min ba'diha talaqan min ghairi ma ba'sin fal fal jannatu alaiha haramun duk matan da ta buɗe baki haka kurin haka siddan babu wani dalili na shari'a ta ce mijinta ka sake ni mana manzo Allah ya ce aljanna ya haramta ga wannan matar ba za ta shige shi ba to sai ki duba ya kika yi sai ki tuba in kina so ki shiga aljanna Allah sa mu dace wannan kuma alqur'ani ne ta kawo sadaka to waɗanda suka kawo qur'ani sadaka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka a cikin dukiyarsu ya ɗaukaka su da zuriyar zuriyarsu gabaki ɗaya kamar yadda ya ɗaukaka addinin musulunci a duniya sa'annan kuma ya albarkaci zuriyar zuriyarsu gabaki ɗaya kuma ya sa su samu ladan duk wanda zai karanta har zuwa ranar tashin kiyama na'am wannan suna wato sanarwa ce daga mata masu lura da tsare-tsare na zama hmm. suka ce da Allah malam ka yi wa mata nasiha da su dinga bin umarnin da aka ba su game da dokar zama masallaci domin su zauna akan tsari na'am da Allah su rika bada haɗin kai to da Allah ku ji tsoron Allah ku dan dinga bada haɗin kai dukkan mu nan mun zo neman dacewa ne ko to saboda haka tunda mun zo neman dacewa ne kamar yadda na gaya mata a wajen tarawihi ke hakuri kila mijinki wane ne ko ke hajiya wacce ce mu yanzu nan ba maganan alhazawa ake yi ba maganan wa ake yi to saboda haka mun zo kankan da kanmu ne saboda dukkanmu mabukata ne a wajen wa to saboda aka sai mu yi hakuri duk yanda aka mana tsari kan mu ji kaman an rena mu ne a'a duka dan maslahan mu din ne ina fata mun gane mu yi hakuri mu bi wannan dokar kada mu yi fushi da sauransu dole ne daman in aka taru haka wani lokaci sai ka ji an yi kaza a'a ayi hakuri in aka ce miki ki wani abu ki hakura ki wannan abin yafi ina fata an gane ayi kokari a bada haɗin kai Allah sa mu dace ah, sai ita kuma wannan malam tana neman taimako ne wai tana da yara marayu ga nan banta nan dai ta bari da sunanta idan akwai wanda zai taimaka mata to sai ki samu kungiyan amwa mata sai ki yi musu bayani insha Allah subhanahu ta'ala in akwai abin da za a iya yi za a yi miki gwargwado insha Allah na sannan ita ma wannan ta ce akwai yaro da ke karatu a Sudan har ya kai 300 level sai dai ina ga kudi ya yanke masu har ya zama to ba zai iya ci gaba na'am saboda haka suna neman ya dawo gida ma don Allah a taimaka ma yaron nan ya karasa karatunsa to kuna ji ɗan uwa ha sai kuna ji ko sai ayi kokari a taimaka gwargwadon iko don yaron nan ya samu ya karasa karatunsa insha Allah ha saboda haka idan muka taimaka mu ma haka Allah zai taimaka wa me namu din ko eh Allah sa mu dace to ita ma takarda ta gaba akwai masu karatun nce su ma ina gadi abun ne ya yanke suna neman taimako duk dai ga wanda yake da ikon taimakawa akwai takardun suna nan ko kuma masu takardun su zo su karba su samu kungiyar matan amma in akwai wani abu da za a yi musu insha Allah sai mai tambaya ta gaba ta ce malam menene nufin fi amanillahi da kuma bi amanillahi dukansu kusan ma'ana ɗaya ne ai wato a cikin amincin Allah ko da amincin Allah duka ma'anarsa ɗaya ne na sai mai tambaya ta gaba ta ce malam uh, wa ya kamata ya fitarwa mace mai aure da kuma mara aure zakatul fitr mijinki mana mijinki ne shine zai fitar miki da zakkan kono idan kina da aure in kuma budurwa ce babanki yana fata an gane sai dai idan ba yi da karfin da zai iya fitar miki ke kuma Allah ya hore miki to sai ki kawo baban ke fitar ma nasa da ke din ma ki da an gane yawa a sai mai tambaya ta gaba ta ce malam shin ya halatta a rike alqur'ani a sallar tarawihi ana karantawa eh bai kyautatu ba a rike saboda asali abin da ake so ke ki saurari karatun qur'ani wanda malamai suke maganan cewa ya halatta ya rike sune wanda suke gaban liman bayan liman first wanda suke bayansa wanda ko da liman yayi kuskure za a zai tanatar da shi to idan an samu mutum daya anan ya tsaya ya rike saboda ko da liman yayi kuskure ya tanatar da shi to sauran dukkan mu abin da ke kanmu mu kuma me mu saurari karatun Qur'ani saboda Allah ya yi mana rahama abinda Allah ya ce kenan wa idza quri'a al fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun duk lokacin da ake karanta Qur'ani ku saurari karatun ina fata an gane wa ansitu ku yi shiru la'allakum turhamun saboda ku samu wato rahama sai dai misali kila wata za ta iya cewa tambayan nan shine ni ne ban haddace Kur'ani ba kuma ina so yi sallah da daddare zan iya daukan qur'ani a hannuna ina karanta babu laifi in kin haka wannan ina fata an gane yawa na sai wannan ta rubuto takarda mai tsawo game da wata yarinya ce malam tana son ta yi aure wato sun gine a bakin wani malami yarinya tana son mahaifinta ya aurar da ita ya ce sai ta yi digiri ta gama digiri kuma ta karanta lo ya ce sai ta gama sabis har dare ta kai shekara talatin da biyar ta zama cus kenan duk wanda ya zo neman ta sai ya ce to ya'ya nawa za ta haifa ma shi ne gaskiyar magana sai ya tafi eh shi ne gaskiyar magana to ta zo ta yi wata rashin lafiya da ta zo mutuwa mahaifinta na kusa da ita ta ce da Allah ya za ta yi addu'a ya ce amin ta yi addu'a har sau uku a asirce sai bayan ta gama ta ce to baba ka san addu'an da na yi na ce ne kamar yadda ka haramta min aure kai ma Allah haramta maka ah. aljanna to wai shin wannan addu'a nata Allah zai karɓa koko Allah zai iya karɓansa saboda ya tauye mata hakkinta ina fata an gane ayyaman za Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowanne a cikin kuma kiyayi ne kuma kowa sai Allah ya tambaye shi dangane da abin da ke kiwo ina fata an gane mafi galibi akan yaudari ku mata fa ku gane cewa fa rayuwar ku fa ta sha daban da ɗa namiji yanzu ki duba kina da yaro ne fa dan shekara 25 in an ce ah wani fa ya girma sai ki ji kin ce ai yaro ne ko ba ga bane amma yanki idan ta kai shekara 25 yanzu kullum me kike Allah ya kawo mata me to kun ga rayuwar ya mace daban yake da na ɗa namiji saboda haka karatu baya hana aure aure baya hana karatu ku gane wannan in ta samu miji mutum mai kiyaye dokokin Allah da sauransu tana karatunta ta ci gaba ina ba ta an gane sai tafi ma sauran gane karatu da karatun zai zauna amma ku ce a'a sai ba za ta yi ba sai ta yi kaza sai ta yi kaza mafi galibin maza yanzu tsoron ma matan da suka yi karatun suke yi suna cewa saboda aka ba sa iya kontrolin din su za ta kaza da kaza ta fi shi wayewa ta yi kaza ta yi kaza shi sa zaka ga mafi galibin wanda suke dadewa ma ba su samu mijin maza ke ga wa'anda suka kai wannan matsayin ne ina fata an gane saboda duk namijin da zai zo so na maza za su ce suna neman mace da za su aura in ka ce akwai wanda za ka haɗa su da su amma graduate ne sai ka je yayi la'asar hmm? malam shi ba baya son graduate me yasa wai sun cika problem me yasa zai ce ah, a yana tana da wahala ba zai iya controlling ɗinta ba ya fi son wanda idan ya dan bata kaɗan za ta ce ta gode to shi yasa ku dinga ganewa kina aurenki kina karatunki ba abin da zai hana karatu tafiya Allah sa mu dace kuma ku gane wannan karatun na sai mai tambaya ta gaba ta ce malam assalamu alaikum tambaya ta ita ce wata mata ce take amsar maganin baroji wato maganin mallaka domin ta biya makanta bukata shin tana da laifi eh gide ce kai kina tsafi da yan baroji eh yan baroji mafi galibi ai tsafi suke yi ba suna zuwa sai ta kalle ki ta ce kina da sanmu ba kina da kaza ba kina da kaza eh ki ta haka to shi kenan sai ki saki jiki da ita ba wannan dukkan mafi galibin su matsafa ne saboda haka ki daina wannan mu'amala mata kun kware da irin wannan abubuwan kuma yawancin su akwai tsafi musamman maganin matan da kuke amfani da shi akwai wanda tsafi ne karara za a ce ga kaza nan in aka dafa shi da kayan abin da ake dafa shi ba a tauna kashi in an ci ba a san ma wani in ka san ma wani ya lalace haka za a hada shi a tauna ba za a tauna kashin ba a tattara kashin a sa shi a leda sannan a haƙa rami a binne shi wa in kika je zaki zo ki bani labari a ina labarin gidan wa ku gane wannan yana daga cikin matsalolin da kuke fada sai ku ta fada cikin shirka ku yi dubu dubu a ciki ku bar irin wa'annan abubuwan duk laifi ne ina fata an gane ku bashi ki abin da ya dace ki faranta wa mijinki nan shikenan yafi kai baran ga muku akwai matan da ni na sani ita ce ma dilan abin kuma mijin ya sake ta ai ya kamata a ce bai sake ta ba ko ina fata an gane wannan ba shi bane babban abin da zaki iya mijin mijinki da shi shine biyayya yinayi barna bari na bari kin gama Allah sa mu dace a tausai da ƙarshe akwai masu bukatar bukatar addu'o'i daban-daban to insha Allah subhanahu wa ta'ala akwai tambaya anan da wata ta yi ko cewa menene ke dangantakan da ke tsakanin sa'idu bin zaid da kuma sayyidina Umar bin Khattab sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan alakar da ke tsakanin su alaka ce ta yan uwantaka ta imani babu alaka ta kiyayya tsakanin su da juna kuma za ku ga duk mafi galibinsu suna auren 'ya'yan juna saboda ya nuna alamar soyayya da ke tsakaninsu da juna da yadda da juna wannan ya auri ɗiyar wannan wannan ya ɗauki ɗiyar wannan ya aura wannan ya auri kanwar wannan wannan ya auri yar wannan da makamancin haka babu wani alaƙa ta kiyayya tsakaninsu, kamar yadda mafi galibi ɗan shi'a suke yadawa tsakaninsu da mutane a jefa mutane shakka babu wani alaka ta kiyayya tsakaninsu alaka ce ta imani da soyayya tsakaninsu saboda ka in ma wani ya gaya miki cewa akwai alaka ta kiyayya ki sani wannan maganan ƙarya ce kawai ki ajiye maganan ki daina ma sauraron sa saboda zai yaudare ki kuma zai halaka ki kar ki ƙara mu'amala da irin wannan mutumin Allah samu dace wa'anda suke bukatan addu'o'i daga cikinmu na alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta su da dukkan abin da suke so na rayuwarsu ta duniya wanda suke neman fari daga dukkan abu na sharri Allah ya kare su daga dukkan sharrin duniya da lahira Ya'yanmu mata da suke neman maza Allah ya azurta su da mazajen kirki Ya'yanmu maza wanda suke neman mata Allah ya azurta su da mata nagari mu kuma da Allah ya azurta mu da mazaje wa'anda Allah ya kaddara mazajen na cutar da mu Allah ya shirye mazajen mu su gane wa'anda kuma Allah ya ƙaddara su ne ke cutar da mazajensu Allah shirye su Allah ya ba su ikon tuba daga ciki kamar yadda Allah ya hada fuskokinmu a nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu cikin aljannan firdausi tare da annabawa Allah ya albarkaci rayuwar rayuwarmu gabaki daya duk abin da muke nema na alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wataala kamar yadda za mu tashi a yanzu dinnan nan Allah ya sada mu da wannan alkhairi idan mun koma gidajenmu kuma dukkan laifuffukan da muke yi tsakaninmu da ubangiji Allah ya ba mu ikon tuba daga yanzu dinnan da muka ji su har zuwa ranar da za mu koma wa ubangiji ba za mu ƙara koma masa ba kuma dukkan abubuwan da zai iya kai mu zuwa ga aljanna Allah ya ba mu ikon aikata shi saboda mu shiga aljanna shugabannin da Allah ya azurta azurta da su a wannan lokaci Allah ya ba su ƙwarin gwiwa na tabbatar da alkhairi da yada alkhairi a cikin mu duk wanda zai ka musu cikas wajen yada alkhairi zuwa gare mu ya Allah ka taɗiye shi ya Allah ka gurguntar da shi ya Allah kada ka ba shi ikon ya sadar da wannan cikas ɗin har ya same mu Allah kuma ya ba su ƙarfin gwiwa ya shiryar da su ya ba su ikon yi mana adalci da yin abin da ya kamata gare mu kuma idan sun yada alkhairin ya Allah ka sa mana daga cikin waɗanda za su amfani da wannan alkhairi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk